yayin da jama'a ke cin gaba da yin tururuwa ciki da wajen najeriya zuwa garin sokoto domin isar da sakon su tun lokacin da aka ba da sanarwar rasuwar sarkin musulmi na goma sha takwas mai alfarma ibrahim da suki a nan dab da jihar sokoto bangaren jamhuriyar nijar jama'a na kasar ta nijar na ci gaba da bayyana alhinin su game da wannan rashi da aka yi kamar da za ku ji daga bakin malam muhammadu dan wazifa ɗaya daga cikin manya-manyan malumman garin birnin kwanni da ke dab da iyaka da jihar Sokoto ta tarayyar najeriya kuma gari na farko a nijar inda mujaddadi shehu usmanu dan hodiyo ya kawo a lokacin da ya kaddamar da jihadi na tabbatar da shari'a addinin islama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wani abu da zan faɗa illa in ce abin da Allah hukumtar shine abin yarda da shi na dama Allah ya riga ya ga mana cewa kullu nafsin za'iqatul mauti dukkan mai rai zai dandane mutuwa don haka wannan rana kowa mai rai wanda a duniya yana jira da ta saka gare shi ko cikin dare ko da rana tunda Allah ya gaya mana kowa zai mutu kenan tun daga annabawa sun bar wannan duniya an ka biyo ga hinan ta baya kowa da kowa ba za a bari ba tunda Allah ya gaya mana cikin alkur'ani wali kulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kowane ka gani komi ka gani akwai bakin ajalin da Allah ya diba mishi kowani al'umma kowani rai akwai bakin ajalin da Allah ya diba masa idan ajalin nan ko ya kai ba a jinkirta ma mutum ba a gabata sama mutum wanda ba a ce a yau za ka mutu an bari sai gobe mm, mm. in dai kaga an kai gobe nan to gobe ta an ka rubuta dama don haka abin da muke fata Allah ya ji kansa Allah shi gafarta masa haka zalika jama'ar garin birnin Kwanni na cike yanzu haka da alhaini da kuma jumamin rashin mai alfarma sarkin musulmi na goma sha takwas Ibrahim da Soki kasancewa mutanen garin birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar sun san shi sosai suna ci gaba da yin ta'aziyya wa iyalansa da saura masoyansa musoma da malam alasan waro musulmi dai wato sun yi asara ne duk inda musulmi shike cikin duniya duk inda musulmi shike ya ji mutuwa wanga dan talikin ya ji jiki Allah shiga Harka mai Allah sa kwanciya hutawa dan bunu muna ta'aziyya da iyali ne da masoya ne Allah ji kanshi Allah shi rahmat sai Allah ya sa mutuwa hutawa Allah ya sa mutuwa hutawa rin jini wallahi Allah gafarta mai la gafarta mai ai tun jiya muna can sakato da an ka kai shi Allah ba da hankuri ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi Allah shi mai rahama Allah shi bi shi da gafara sunana Alhaji Halilu Adamu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jangodiyar Nijar